Jama'a mu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga tarihi TV tare da Maudi Rabi'u Gwadabi. A ranar goma ga Agustan 2015 hukumar zartawar jami'ar Bayero ta Kano wato BUK ta sanar da Farfesa Yahuza Bello a matsayin sabon shugaban jami'ar. Magatakardar jami'ar Sani Ibrahim ne ya sanar da naɗin. Farfesa Muhammad Yahuza Bello ya rike BK daga 18 ga Agustan 2015 zuwa 2020. Shi ne kuma shugaban BK na goma inda ya karba daga Farfesa Abubakar Adamu Rashid. baya kammala kuma ya miƙa ragama ga Farfesa Sagir Abbas. An haifi Yahuza Bello ne ranar 22 ga Janairun 1959. Ya yi firamare ta Giginyu kuma ya kammala makarantar sakandare a Gaya a shekarar 1977. Daga nan ne ya tafi jami'ar BUK inda ya karanci fannin koyar da lissafi kuma ya fara koyarwa a BUK tun shekarar 1982. Ya sami digiri na uku a fannin lissafi a jami'ar Arkansas ta ƙasar Amurka. Ya zama farfesa a shekarar 2001. Farfesa Yahuza Bello ya rike mukamai da dama kafin zama shugaban jami'ar. Ya shugabanci sashen nazarin lissafi da tsangayar kimiyya da tsangayar bada digirin da girgir. Sana ya zama mataimakin shugaban jami'a. A zamanin mulkin sa, ƙungiyar shugabannin jami'o'in Najeriya wato Committee of Vice Chancellors ta zaɓe shi a matsayin shugaba. Bayan da ya kammala wa'adin shugabancin biyu ke ne kuma.